ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi biyu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai? muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratu tauba wato surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana a cikin aya ko a kan aya ta arba'in da biyar wannan sura tana da sunaye da dama sunayenta sun kai kusan sunaye arba'in inda malamai suke kiranta domin duk cikin alkur'ani babu surar da ta yi wa munafikai fallasa irin suratu tauba ko suratul munafiqun da kaji ana cewa surar munafiqai yadda wannan sura ta ragargaji munafiqai ta yi bayanin halayyansu waccan sura ma ba ta yi ba a don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mana bayani ajiya yana ɗaya daga cikin alamomin munafiqai a duk lokacin da addinin Allah subhanahu wa ta'ala yake neman a tallafe shi a agaje shi a cicciɓa shi sai su yi ƙasa a gwiwa hasali su koma ma suna yama ɗiɗi suna babbaza ƙananan maganganu cikin al'umma don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta ƙarshe ba za su taɓa neman izininka wurin zama ba sannan su tura ka yaƙi kuma su su koma cikin iyalansu da matansu ba wannan mummunin kirki ba zai yi wannan ba amma sifa ce irin ta munafikai to daga baya kamar yadda aka samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace wannan hukunci an sassauƙe shi bi ma'ana an kankare sa Da miya akwai wata aya can cikin suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله للي مؤمنا كركي أنسم مؤمني ba za su tafi al'amari ba tare da sun nemi izininka ba amma waɗanda za su nemi izininka akan rashin lafiya ko ko uzuri misali ko kuma rashin abin da za a tafi yakin da shi to waɗannan su ne mumine na gaskiya idan suka nemi izininka saboda wata sabga da za su tafi aiwatarwa aka ce wa annabi alaihi salatu wasalam ka ba su dama wato su je su aiwatar da uzurorinsu to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 46 Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayanin kaɗan kuma daga cikin wasu sifofin daga cikin munafikai domin tun daga farkon suran nan har zuwa kusan ta tana maganganu ne tsakankanin mutane guda biyu domin al'ummar duniya ba su wuce mutum guda uku ba ko dai ka zama mumini tsantsa an samu suratul mu'minun wacce Allah subhanahu wa ta'ala ce qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ko kuma mutum ya zama kafiri tsantsa Allah ya mana tsari akwai suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ko kuma mutum ya zanto yana makyarkata shi bai anshi musuluncin ba shi bai ce bai ansa ba ya fada tsaka tsaki sai a ce da shi sunan shi munafiki ita ma wannan sura an same ta a don haka Allah subhanahu wataala zai mana bayanin wasu daga cikin sifofin gashi nan a cikin aya ta 46 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولا فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين الله سبحانه وتعالى يتي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ya rasulallahi waɗannan mutane ne waɗanda yake kai baka san su ba munafinci ya tumbatsu a cikin zukatarsu domin lau aradul khuruja da sun yi nufin fita yaƙin tare da kai yaƙin ta tabuka kenan la'addu lahu udda da sun yi ma wannan yaƙi tattali domin duk mutumin da ya san an ce ga azumi nan na kofa menene ya kamata yayi ya tattale sa don mutumin da yake shirin tafiya mai ya kamata yayi ya tanaji kayan tafiya mutumin da aka ce misali ba shi da lafiya wa zai nema likita mutumin da aka ce karfansa da yake hawa mashin ko mota ko keke ya lalace wa zai nema makanike to su ma da da gaske ne suna nufin su fita yakin nan tare da kai aje a buɗa da waɗanda ba musulmai ba la'addu lahu udda da sun yi ma wannan yaƙi tattali sun tanaji kayan yaƙin amma kada ku damu ku musulmai ko sahabbai muminai na kirki na kwarai kada ku damu walakin abin da ya faru sai dai kariha Allahum bi'atahum Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamaci fitan su yaƙi tare da ku Allah ne bai so su fita ba bai yi nufin su fita ba saboda fitan nasu ma babu alkhairi inda sun fita fasabbatahum sai ya dankofar da su ya hana musu fita wa qila qa'udu ma alqa'idin sannan aka ce da su ku zauna tare da masu zama a cikin gida ko dai da ƙananan yara ko ko da mata ko kuma a'a da munafikai irin ku waɗanda suke zuwa su ce inna buyutana aura wa ma hiya bi aura ya rasulullahi gidan mu ba kowa ba mu son mu fita mu bar gidan haka to ku koma ku je ku shantale ku miƙe ku yi sharholiya da waɗannan waɗanda suke neman uzuri na ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a wasu ayoyi makamantan irin waɗannan halayyan irin waɗannan mutane idan ka koma cikin banu isra'ila akwai mutanen da yake suna tare da annabin su a wancan lokaci amma suna nema idan da za a saukan musu da kaza da za a ba su kaza Allah subhanahu wa ta'ala sai ambata mana su alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah su ne suka nema ya kai manzon mu me zai sa ba za ka aiko mana da wani sarki ba wanda zai jagorance mu mu je mu yaki manzon nan ya tambaye su hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin ba ku tsammanin kuma idan da za a wajabta muku yakin ba za ku koma ku ja ba ku ce ba za ku yi ba قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا sai suka ce me zai sa ba za mu yaki saboda neman yardan Allah ba ka ga mu an fidda mu daga cikin gidajenmu an yaƙe mu an kori mu sannan an sance dukiyoyinmu gaba ɗaya ashe kenan yakin nan ya zame mana dole in an rubuta mana shi mu je mai wannan yaki to amma ka duba abin da ya faru falan ma kutiba alaihim alqitalu tawallaw illa qalilan minhu a lokacin da aka ce to yanzu yakin da kuke nema din nan yanzu ya zame farali an rubuta muku ku fita ku je ku yi yakin sai dukkanin su kuma sai suka bar annabin nan nasu na wannan zamani ba su fita sun yi wannan yaki tare da shi ba ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أكخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا سوسك هورا suka damu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullahi mu wannan kaskanci ya ya ishe mu irin yadda ake tozarta mu yadda ake wulakanta mu wannan al'amari ya dame mu don Allah ka roƙa mana Allah a rubuta mana yaƙi Allah zai ga irin aikin da za mu yi a fagen yaƙi subhanahu wa ta'ala amma a lokacin da aka wajabta yaƙin da yake dama munafinci ya riga ya yi tsoro, ya yi ruwa ya zama maruru a cikin zukatansu sai suka koma suna tsoron mutane kai bar hasali ma yadda suke tsoron mutane ba su tsoron Allah haka subhanahu wataala sai suka koma suna ce manzo Allah wai me yasa aka rubuta mana wannan yaki me yasa aka wajabta mana shi do Allah ka ce Allah ya mana jinkiri zuwa dan wani lokaci kadan wannan hali ne irin na munafikai shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa walau aradul khuruj la'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi'athahum Allah ya ƙyamaci fitansu su tashi su fita yaƙi tare da ku saboda wata hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani irin wannan Allah ya bamu labari walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadibun in sun tsinci kansu a kiyama za su dinga kokawa suna cewa wallahi law anna lana karratan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna fa anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin da Allah zai mai da mu duniya ba aikin da za mu yi in ba bauta ba Allah ce walau ruddu la'adu limanu huwan da za a mai da su duniyar za su sake komawa ne irin aikin da suke aikatawa wa innahum lakadibun waɗannan wasu mutane ne kawai makaryata kuma masu yawo da makaryata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani kwatankwacin wannan aya yana cewa walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la wa hum mu'ridun mutane ne wanda in ma sun ji babu alkhairi a cikin jinsu domin da Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa akwai alkhairi a wurin jin waɗannan ayoyi da ya ji yadda su ayoyin kai in ma da an ji yadda su ayoyin wallahi ba za su imani ba saboda tabi'a ce ta munafikai walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin فقرأه alaihim ma kanu bihi mu'minin kadhalika salaknahu fi qulubi al-mujrimin wato inda qur'anin ya saukawa wani wanda ba balarabe ba ya zanto a ce an aiko musu bakin fata ko an aiko musu wani mutum misali daga wani wuri wanda ba jinsinsu ba Allah subhanahu Wata'ala ce da ba za su yi imani ba a to jinsinsu ya zo da irin abin da suka sani su kabilar su amma ga kuma yadda ake sa'in sa, to kana tunanin ina ga idan an aike musu da bakin fata wanda ba launin su ba kaga ba za su imani ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya kyamaci fitansu shi yasa Allah subhanahu wata'ala bai ba su dama su fita ba Allah ya ce ku yi zaman ku tare da masu zama a cikin gidaje to mecece hikimar da ta sanya Allah bai ba su daman fita ba gashi na lam qadu fikum ma zadukum illa qabalan wa la awda'u khilalakum ولا khilalakum yabghunakum alfitnata wa وفيكم سماعون lahum wallahu alimun الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول كذا كدامو saboda har kullum shi mutum bai san mai sonsa ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law kharaju fikum ai ku da kuke kwaɗayin su fita wana bai biyo mu ba wana ma ya zauna ina wana yake da dai sun fito cikin ku tare da ku aka tafi yakin nan ma zadukum illa khabala babu abin da za su ƙara muku in ba banna ba da sharri da ma da gulma alhablu shine banna abin da za su ƙara muku kenan to ashe kenan kaga da wata tafiyar gara ma rashin ta shi yasa ake cewa menene wai da muguwar rawa gara kada a tashi to ku sahabbai masu imani sahihi waɗanda babu munafinci tattare da ku kun damu da rashin zuwan waɗannan su zo a tafi tare da su kuna ta kokawa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya san hikimar da ku ba ku sani ba domin law kharaju fikum da sun fito a cikin wannan tafiya aka ranka ya yakin tabuka tare da su ma zadukum illa qabala ba za su ƙara muku komai ba face sharri wala awda'u khilalakum da sun yi sauri tsakankaninku in an ce wada'a yana ɗaukan ma'anoni da yawa zaka ce ya za'u mawdu'an ya ajiye yana ajiyewa shimfiɗaɗɗen abu sannan kana iya ce wada'a yada'u wada'an wudu'an wato ya yayi sauri bi ma'ana yayi sauri cikin al'amari to idan da sun fita tare da ku a cikin wannan yaƙi bayan ɓanna da za su ƙara maku wala auda'u khilalakum da sun yi sauri tsakankaninku da gulma zai ɗauki zancen wannan ya ce wane ya ce kaza ya ɗauko maganar wannan ya ce wane ya ce kaza ya buhuna kumul fitna suna neman fitina tsakankanin ku ku sahabbai masu imani na gaskiya amma wa fikum samma'una lahum a cikin ku kuma malamai sun yi bayanin fassara kashe biyu a cikin wannan a cikin ku ko dai ya zanto akwai masu sauraron maganar da suke faɗa ta gulma da yama ɗiɗi an faɗi wannan fassara ko ko a'a a cikinku kamar yadda qatada ce radiyallahu an daga cikin ku akwai waɗanda suke ɗaukan labarai suna zuwa suna kai masu malamai suka ce wannan fasara kuma ta fi ƙarfi domin ko dai zamana cewa wanda zai ɗauki labarin ya kai masu ko ko zanto a'a akwai wanda yake da buri da marari da karsashi da jin daɗin labarin to amma aka ce duka ana fassarawa haka amma fassara mafi ƙarfi ita ce daga cikinku akwai waɗanda suna ɗaukan labarai wanda yake wakana cikin sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munafikai yan uwansu suna zuwa suna kai masu wallahu alimun bil zalimin Allah subhanahu wa ta'ala masani ne kwarai da azzalimai daga cikin waɗannan mutane waɗanda yake munafikai idan ka koma cikin abin da ya shafi yare lugha yadda na ce wada'a yayi sauri wani mai hikima yana ce ya laita laitani fiha jaza a fi fiha wa aba bi ma'ana wada'a yada'u ada'u nada'u sauri wala awda'u khilalakum da sun yi sauri cikin ku da ya madidi da gulma da sharri to ashe kenan kaga fitan babu alkhairi a cikin sa tunda kai yana haɗe, in tsiya madaurin ki guda an fita amma aka samu wasu ayari waɗanda inda sun fita za su fasa wannan tawaga menene amfanin fita babu shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man atakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtulu duk mutumin da yazo ya same ku a dunkule maganar ku daya yawun ku daya alqibla ku daya ya nemi ya fasa kanku ya zanto kun rarraba tsintsiya tsintsiya gida gida annabi yace jinin sa ya halatta ku da kiwayansa ya ku kashe shi ya halatta saboda musulunci bai taba encouraging sabani ba musulunci bai taɓa yadda da rarrabuwa ba shi yasa ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum واعتصموا بعدل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ayoyi da yawa ga sunan a cikin Ali Imran can wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim musulunci kullun yana kira ne yawu guda daya tafiya ta zanto bai daya shi yasa in ka kalli gaba daya arkanul islam rukunnan musulunci gaba daya guda biyar zaka samu al'amari ne wanda yake kiran al'umma da tafi gaba daya ka taba ganin wani mutum wanda zai shiga musulunci ya faɗi wata kalma wacce ba la ilaha illallah ba sannan abin da ya shigar da kai musuluncin idan da za zaka ƙaryata ittifaqan kuma sai ya fidda kai daga cikin musulunci babu wani malami wanda zai zo a yau yau ka ce baka yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ka ce baka yadda da Allah ba ya ce da kai musulmi a duk duniya in dai musuluncin kirki ake yi sannan kuma har wa yau tsaye da sallah ka taba ganin misali a ce mu muna zahar a nan Najeriya Saudiya suna yin raka'a shida mu muna raka'a hudu saboda bai ɗaya ne sunan sallan mu ta yanzu zahar sunan tasu ita ma zahar sai dai lokuta ne kawai ya saba ba mamaki sun gabace mu da awanni mu kuma mun gabaci wata ƙasa da awanni amma gaba ɗaya idan muka tashi sunan raka'a hudu za mu yi su ma raka'a hudu za su yi sannan ba zai yiwu sallar tamu ta saba da tasu ba ka taba ganin musulmin kirki zai yi azahar ya ce a bayyana zai yi ta in dai ya yarda da manzon Allah su sallam yadda ta zo haka za a yi saboda musulunci yana kira ne zuwa ga a tafi ga guda daya sannan azumi akwai wani wata sunan shi ramadan ne wata na nawa a cikin musulunci jama'a wata na tara a duk duniya yanzu a ko ina sunan watan a wurin musulmai sunan shi Ramadan ka taba ganin wani mutum in musulmi ne ya ce a'a shi zai azumin sa ne a cikin zulhijja ko ko zulqada ba musulmin kirki bane saboda musulunci yana kira ne a tafi gaba daya haka hajji a ina ne aka ce maka akwai wani yanki da ya fi ka'aba wanda za a je a yi hajji sai dai a wurin abin da yan shi'a su ne kadai suka fita zakka suka ce karbala ta fi makka da madina in ma bacin karbala din ma da ba a sami makka ba ma sannan suka ce misali don mutumin da ya ziyarci kabarin Husaini sau ɗaya yana daidai da yin hajji dubu saba'in kamar ma ya yi hajjin ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su in ka ce da su a cikin sahu in dai musulmi ne babu wanda zai ce maka akwai inda za a tafi a hajji a wani wuri in ba Saudiya ba to duk gaba ɗaya rukunan nan na musulunci gaba ɗaya idan ka kalle su suna kira ne zuwa ga wahda ko kuma wahda wato kadaituwa da kuma haɗin kai shi yasa Allah yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum a cikin ku ku akwai masu kai musu zantuttuka ko ko a'a daga cikin ku akwai waɗanda zancen su yake musu daɗi don haka suna musu biyayya suna jinjina al'amarin su suna bin umarnin su wallahu alimun bi zalimin Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin azzalimi wane ne shi a ina yake kuma menene juyinsa laqad ibtaghaw fitna laqad ibtaghaw al-fitnata min qabl wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haqq wa dhahara amru Allah wa sahabbai na kirki waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala idan ku kun manta bara a tana muku abin da ya faru wa ma kana rabbuka nasiya qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa idan kun manta da abubuwan da suka faru a baya kaɗan daga cikin halayyan waɗannan mutane to bari a gaya maku laqad ibtaghaw alfitnata min qab haqiqa waɗannan mutane sun nemar muku fitina gabanin irin wannan matsayi wa qallabu lakal umur suka caccanza maka al'amura suka maida maka da gaskiya ƙarya suka maida ƙarya ta zama gaskiya suka maida sama ƙasa hatta ja alhaq har sai da gaskiya ta zo wato shine nasara musulunci ya ɗaukaka musulmai suka yi galaba wa zahara amrullah al'amarin Allah ya bayyana karara shine taimakonsa subhanahu wa ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wahum karihun ba dan suna so baran suna kin wannan al'amari na nasara da musulunci suka samu idan muka koma malamai sun yi bayanai guda biyu abinda ake nufi da fitinar da suka haifar da ita kafin wannan lokaci wato shine a lokacin bai'atul aqaba a lokacin da aka fita tsakar dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi wasu mutanen madina a zo a shimfiɗa wato hanyar da za a kai da'awa cikin madina kafin annabi ya hijira zuwa ga madinan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka sai aka samu a zaman farko an samu mutum guda goma sha biyu a zama na biyu sai aka samu mutum saba'in da biyu guda biyu daga ciki mata ne akwai ummu umara a sannan akwai ummu mane su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama maza guda saba'in mata guda biyu don haka waɗannan munafikai su ne su abdullahi bin ubay bin salul da kuma jaddu bin qais da rifa'a bin tabut suna ɗaya daga cikin jigajigan munafikai a cikin garin madina don haka suka ce wannan wani sharri ne wanda fa ya fankama idan ba mu haɗu ba mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin tunkaran mutanen nan mu yaƙe su mu wargaza al'amarinsu ba mu tunanin za mu iya tsira daga sharrin waɗannan mutane don haka sai aka ce a lokacin nan sai suka yi dako yaya za a yi su sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su in mata domin idan aka kashe shi a lokacin suna tunanin shi kenan kamar yadda laraba suke cewa ar arrasu wa butira zanab an riga an sare kan kuma an cire jela to tunda an sare kai an datse jela menene kuma ake da bukata zai tashi babu ba sami iko ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da mumine wannan irin mawqifi ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum in <clears throat> hamma ta'ifatun minkum an gashi nan dai har zuwa karshen aya Allah subhanahu wa ya tunatar da su wannan kauli na farko kenan kauli na biyu wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da laqad tagawul fitnata min qab sun nemi fitina gabanin irin wannan matsayi shine a lokacin yakin Uhud a lokacin da aka yi yakin Badr yaki na farko hijira tana da shekara biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> Allah ya bashi galaba akan kafirai an kashe mutum saba'in daga cikin kafirai an kama mutum saba'in don haka sai suka dinga ainihin gangami suna cewa za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ko da me kuma ko dan me sai mun ɗauki fansa a baɗi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu a lokacin da baɗi ta yi hijira tana da shekara uku sai aka fito za a yi yaƙi ana kiran shi yaƙin Uhud bayan Badru kenan Ohod ɗin nan kuma wani dutse ne babba ga duk mutumin da ya je Makka ya gansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tara mutane ce ashiru alayya ayyuhan nas ya ku mutane ku ɗaura ni akan abin da kuke gani daidai ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil am annabi baya zartar da abu shi kadai sallam sai ya nemi shawaran ainihin sahabbai ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara ya ku mutane sai aka samu zarata irin su Hamza radiyallahu an su Umar su Abubakar radiyallahu anhum ajma'in suka ce ya rasulullahi abinda muke gani yakin nan kada a yi shi a cikin garin Madina saboda dalilai guda biyu zuwa uku kaga mutanen nan za mu gayyato su ne cikin garin nan namu ne Allah ya tsare idan suka yi galaba akan mu za su kwashi dukiyoyinmu za su bautar da matan mu, sannan za su tafi da mu, kaga bugun ya mana yawa amma kuma abin da muke gani idan a wajen gari ne za a yi wannan yaki, idan ma suka yi galaba akan mu, kaga za mu jawo jiki a can ne aka raunata mu matanmu na cikin aminci sannan ƴaƴayenmu babu wanda zai tafi wani wuri da sunan bauta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na ji naku shi abdullahi ibn ubay ibn salul domin akwai kullalliya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ya haifar da munafinci a cikin garin Madina domin a Makka ba a san abin da ake ce munafinci ba me ya haifar da wannan ana za a yi masa nadi a gobe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hijira yau da daddare sai aka ce to ai tunda annabi ya zo alaihi salatu salam haramun ne dukkanin hurma ba zai yiwu ga wani mutum dan adam iri na irin ka ba a ce shi ne yake saman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan nadi an watsa shi wannan al'amari sai dame sa to shikenan dama ka san har kullum idan kana so ka imma mutane ka nuna kana tare da su domin in ka nuna kana tare da su ai kai ma ɗaya ne daga cikin su ba wanda zai ce da kai don me ba wanda zai ce da kai me yasa ba wanda zai ce ya aka yi don haka sai an shi musuluncin amma yana wa musuluncin zagon ƙasa sai aka ce to kai yaya kake gani ya aba abdullah don yana da wani ɗa sunan shi abdullah sunan shi shi Abdullah yana kuma da ɗa sahabi sunan shi Abdullah aka ce ya kake gani za a yi ya kai baban Abdullah ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ni abinda nake gani a matsayina na dattijo wanda na ga jiya na ga shekaran jiya na san abin da ke wakana a yau kai ka ji magana kamar da gaske zahirinta in ka ji kai ka ce Allah ake nufi amma kalimatu haqqin ne yuradu biha al-batil a matsayina na dattijo wanda dukkan nan ba wanda zan ce ya ɗaran mani shekaru na ga shekaran jiya an buga da ni a jiya yau ɗin ma muna ciki gobe ne kawai ba mu sani ba abinda nake gani yakin nan ka zo a yi shi a cikin garin madina ni kuma saboda dalilai na guda biyu dalili na farko matayenmu za su taimaka mana da ainihin waka da kaɗe-kaɗe da raye-raye saboda idan suna mana waka ai babu wanda zai so a ce an in masa a gaban matarsa sannan idan aka raunata mu matayen nan namu su suna da daman da za su ɗan yi mana taimako na gaugawa dalili na na farko kenan abu na biyu kuma da yasa ni nake tunanin ai yakin cikin garin Madina yaran mu su ma akwai rawar da za su taka akwai gudunmawar da za su bayar ko da duwatsu suka ɗauka suna jifan waɗannan mutane kaga sun taimaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake ya san ɗan kayansa sai ce to duka na ji shawaran ku mutane amma abin da nake tunanin ya ai yakin nan a wajen garin madina ne ba za mu yi a cikin garin madina ba to da aka fita musulmai adadinsu guda dubu ɗaya ne dama shi wannan shawara ba don Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ita ba ya bada ne saboda a tunaninsa yana da labarin irin gangami da tattali da tanajin da waɗancan mutane suka yi mushirikan ƙurayshawa don haka yana tunanin ko da mai ko dan mai in aka buɗa za su murƙushe musulmai don haka bari a zo a kakkashe wanda za a kashe a kama wanda za a kama a banka ma gidajen musulmai wuta shikenan yanzu babu sauran wani abu da za a ce sunan shi musulunci kaga shikenan an daɗi an kama hanya ana tafiya sai yau yau yau ya ce ya rasulallahi ina da magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yaƙin nan ba zan iya zuwa a yi da ni ba annabi ya ce menene dalilinka ya kai baban abdullah ya ce dalili shine ka ɗauki ra'ayin matasa ka bar ra'ayin dattawa a matsayin mu na waɗanda mu iyaye ne ma a wurin su ni kawai dalili na kenan don haka jama'a inni inni inni munsarifun fansarifu mai zan ba da baya duk wanda yake ga yana tunanin ra'ayi irin nawa ba zai yakin ba shi ma ya zo mu tafi sai ya janye mutane ɗari uku cikin dubu ɗaya kaga an samu ainihin tawaya to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa muminai laqad ibtaghaw fitnata min qabl haƙiƙa sun nema muku fitina gabanin irin wannan matsayi wa qallabu lakal umur suka caccanza maka al'amura hatta ja al har sai da gaskiya ta zo ta bayyana wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa zahara amrullah al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa hum karihun ba dan suna so ba shi yasa karatun da na jiya idan ka sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya hukunta sai ka huta amma idan ka ce kana da sa'in sa ko kana da wani tunani ko jiya da al'amarin Allah za ka ƙare ka bambaɗe ka watse ka cashe ka lalace ba kuma abin da zai faru sai abin da Allah ya hukunta haka musulunci yake shi yasa kullum ya zame wajibi na da kai da shi da ita ka dinga addu'o'i masu iya magana suna ce lauta mata ma tadafantum akwai mutumin da zai buɗa ma haƙora zai yi maka dariya amma wa ma tukhfi suduruhum akbaru abinda zuciyar ke boyewa idan da za a bude maka gara duhun gawayi da abinda zuciyar shi ta kunsa akan ka saboda masu iya magana suna ce da yawa idan da a ce ganin zuciya ake kamar yadda ake kallon ruwa a cikin kwalba da da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda za su mutu ba wanda zai ɗauke su zuwa makabarta saboda baƙin ƙullin da ke cikin zukatansu don haka ya zama dole ka dinga addu'a ya Allah duk mutumin da rabanka ba zai haifan maka da alkhairi ba ko da amanna kuka fito Allah ya kawo sanadin rabonku saboda ba za ka sani ba kana iya tara mutum goma a gabanka amma mutum ɗaya ne masoyinka kadai amma shi ma din baka san shi ba amma tara daga ciki haƙora ne suke baka ba kuma za ka iya gane wannan ba sai yadda mai maqamatul hariri yake cewa عند الشدائد يعرف الإخوان وعند الامتحان yukramul المرء أو يهان a lokacin tsanani ne kake iya gane wane ne masoyinka ko ko idan abin alkhairi ya same ka a lokacin tsanani wanda zai jajanta ma ya ji tausayi abu ya dame sa ya tallafa maka wannan masoyinka ne sannan a lokacin na'ima wanda zai nuna bakin cikin sa karara to wannan ba masoyi bane ba abokin da ya kamata ka hudda da shi bane na'am wa minhum man yaqulu wa minhum man يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين wannan aya tana da dalilin sauka ta sauka ne akan wani mutum ana kiran shi aljaddu ibn qais la'natullahi alai yana ɗaya daga cikin zakakuran munafikai a cikin musulmai na maku bayani a karatun da muka yi ajiya ko shekaran jiya a lokacin da aka yi bayyatu ridwan wannan kulleleliya na cinikayya da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne suka halarci wannan bai'a kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo rahmatullahi alai a cikin littafin sa Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i shaitan kowanne ya zo ya sanya hannunsa akan ya yadda ya mutu amma wannan mutum shi kadai shine bai yadda ya sanya hannunsa akan ya yadda ya mutu ba dalilin wannan bai'a kuma labari ya yadu ya bazu an ce a wai an kashe Usman radiyallahu an annabi alaihi salatu wasalam ya aika Usman wurin Qurayshawa ka je ka gaya musu cewa mu ba yaki ya kawo mu ba abin da ya kawo mu mun zo ne mai umra idan da hali su bari sai labari ya dawo cewa ai an kashe Usman ibn Affan radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin fushi yace jama'a bayyauni ayyuhan nas ku zo ku yi mani mubaya idan dai ya zamana cewa ba mu ga Usmanu ba to mu yi yarjejeniya akan cikin mu ba wanda zai koma sai dai a mai da gawansa kowa ya zo ya ɗaura hannunsa har shi annabi da kansa sallallahu alaihi wa sallam yace wannan hannunawa to na sanya shi a madadin Usman ibn Affan radiyallahu an amma abin da nake so in nuna shi wannan mutum shi kadai shine bai zo ya sanya hannunsa ba shi munafiki ne ya san shi munafikin ne kuma duk wanda ke cikin musulmi ya san wane munafiki ne karshe yayi kyau bai kyau ba saboda gara ka shahara da aikin alkhairi a sanka da aikin alkhairi kuma ka tafi akan aikin alkhairi amma shi munafiki ne an kuma yi bayanin shi munafiki ne aya ta sauka ta fallasa a akan munafincin sa amma kuma yana nan yana rayuwa cikin al'umman musulmi a wancan lokaci a don haka ibnu jarir tabari rahmatullahi alai ya hakaito cewa wannan aya wato tana da dalilin sauka kamar yadda ibnu ishaq shi ma ya hakaito ga abinda ibnu ishaq yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yau annabi wata rana ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa fi jihazihi lil jadd ibn qais a lokacin da yake shirin yaki annabi sai ya ce da wannan jaddu dan qais din ya ce da shi akhi bani salama dan uwar kabila ne wanda ake kiranta banu salama hallaka ya jaddul ama fi jaladi bani al-asfar ya kai jaddu dan qais kana da sukuni a bana kana da dama ka zo a je a yaƙi rumawa a wannan shekara ta tara yakin tabuka فقال يا رسول الله سيتي يا منزون الله أو تأذن لي ولا تفتني دو الله كيماني إذني كركا سنياني تكين وانا ياكي دو من بانا سوكا دورا ماني فتنة دبزان إيابا malamai kuna fahimta fa wallahi sai shi wannan aljadd ibn qais yake cewa na rantse maka da Allah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqad arafa qaumi mutane na banu salama sun riga sun sani ma rajulun ashaddu ajaban bin nisa'i minni babu wani mutum wanda ya kai ni tsananin san mata jama'a na sun san wannan magana malamai kuna fahimta wa inni akhsha in ra'aytu bani nisa'a bani al-asfar ni kuma tsoro na Allah subhanahu ta'ala tsoro na abu guda daya matan nan na rumawa masu kyawun kauri ga kyawun fuska ga hasken idanu ga gashi har kuidi ina jin tsoro wallahi in nai tozali da su ya rasulullahi zan to zan kare a wannan jihadi ne ba jihadin wuka ba malamai kuna fahimta sai yake cewa la asbiru an hon ni ne abu ne wanda yake na san kaina kowa ya san ni idan naga waɗannan mataye ba zan yi hakuri ba fa'arada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kau da kai bai ce mai komai ba wa qala sai yace da shi jim kadan qad azintu lak babu matsala ka je na maka izini in dai wannan ita ce fitinar ka guda ɗaya ba za ka iya zuwa a je a yaƙin rumawa da kai ba a wannan shekara yaƙin tabuka da hujjan cewa kana tsoron kada mata su fitine ka ni na riga na san matsayinka ba wani hujja bane ka kawo amma ka je kai zaman ka sai wannan aya ta sauka shi yasa masu iya magana suke cewa yaquluna jahid ya jamilu bi azwata وأي جهاد غيرهن أريد لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد wai ana ce da shi kai jihadi ta to ni akwai wani jihadi zan yi mala in ba su ba kai ka riga ka sani in dai ma makami na dauka ne to zali da su shikenan anan girar za ta kai wai shine abin da yake faɗa don haka sai aya ta sauka wa minhum daga cikin munafiqan nan shine aljadd ibn qais man yaqulu dhalli wala taftinni akwai wanda yake cewa ya Rasulullah kai mani izini karka fitine malamai sun bayyana fitinan nan cikin guda biyu a'a ko dai kada ka fitine ni da yaki a je a kashe ni yara na su zame marayu mata na su zame gwagware ya zanto ba su da mai aure ba wanda zai ɗauki su malamai sun fassara wannan ko ko a'a idan li kai mani izini wala taftinni kar ka fitine ni da jaraban mata saboda ka riga ka san ba zan iya ɗaukan kyawu irin na matan ruma ba ala ku saurara fil fitnati saqatu haqiqa sun riga sun fada cikin fitina fitina ta munafinci fitina ta kafirci fitina ta gulma da dasisa da yama didi da gunzugulu sun riga sun fada wa inna jahannama haqiqa wutar jahannama la muhaytatun bil kafirin a kewaye take da al'ummar da yake kafirai ne gaba daya ashe kenan kun ga jama'a maganar da na faɗa a jiya zan nanata kowanne daga cikinmu mu kamar yadda mai hamsuna alamatan lil munafiqin mai alamomi hamsin daga cikin alamomin da ake iya gane munafiki ya kawo ya kamata ka tsaya ka tantance ka bincika ka ga kai akwai ka a cikin waɗannan alamomin koko babu domin nifaqul amali munafinci na mu'amala yana da sauƙi akan munafincin abin da ya shafi aqida domin malamai sun yi ittifaqi gaba ɗaya malaman musulmai duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin munafinci na aqida wannan ba musulmi bane yaya ake gane wannan shine ka ɗauki abinda musulmai suke shiri ka kai ma waɗanda ba su ba yaya ake iya gane wannan idan nasara ta samu musulunci kai kafi kowa bakin ciki da damuwa yaya ake iya gane wannan musulunci ya kama hanyar ci gaba amma da kai za a je a dinga kulle-kulle a ja nan a ja can a kulla nan wai saboda kada wannan tafiya ta yi tafiya irin wannan zaka iya samu irin wannan a ginin makaranta ko ginin masallaci misali akwai masallacin da ake ban labari wai wasu sun kai kotu menene suka kai kotun wai masallacin yana nema ya faɗaɗa za a fara shi su kuma su kwaɗayin su a siya musu da flotin wannan filin da masallaci ke so ya siya wannan zaka ce da su musulman kirki haka a kasuwa masallaci na da wani fili haka ana so a faɗaɗa sai suka yi wasu mutane suka je suka siye wannan fili na masallaci suka gina shaguna don haka su a tunaninsu da a ce masallaci ya faɗaɗa a cikin kasuwa gara su yi shagunan da yake za su dinga karuwa to mutane suna cikin irin wannan hali kuma suke tsammanin wai zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya yoka dukiyar da ya baka ya daura ka mai gadi ne akan ta sannan ka yi amfani da dukiyar wurin yakan Allah kuma kai ka ce wai kana so ka zauna lafiya abin da fa al'umma musulmai suke kenan a yau mun wayi gari in dai zan samu kai ka samu shi ya samu ko da musuluncin nan zai koma a baya akwai daga cikin musulmai wanda bai dame su ba musuluncin ya koma baya wannan gani suke kaya ne na Allah subhanahu ta'ala shi zai kare kansa amma ni in dai zan samu abin da zan ci ciki na ya koshi to shikenan matsala shikenan ta ka kuma an wuce wannan wuri akwai musiba da ta wuce wannan a lokacin da ake gangami wanda ba kai ba ya ba da taro da sisi domin a murkushe ka kai kuma tunaninka a'a yaya za a yi kai na din ya koma baya don haka dole ne waɗannan ayoyi da muke karantowa ba wai kawai a karanta a ji ba a'a ni mai karatu in binciki kaina kai mai saurare ka binciki kanka shin akwai wannan birbishin alama daga cikin alamomin irin waɗannan mutanen na jiya wanda qur'ani ya kira su munafikai ko ko babu idan akwai kai maza kai kokari ka raba kanka da wannan hali idan ko babu shikenan sai ka nemi taimakon Allah Allah ya dada baka kariya in tusibka in tusibka hasanatun tasuhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون الله سبحانه وتعالى يساكي من بيان كأن دقتكين حاليا منافقين قاشنا كيما أيو idan kana so ka gane mai irin wannan hali za ka iya gane shi a irin wannan al'amari in ya same ka me Allah yake cewa in tusibka hasanatun tasuhum idan alkhairi ya same ka ci gaba musulunci ya samu ɗaukaka sai ya munana musu su ba daɗi suke ji ba in musulunci ya ci gaba amma wa in tusibka musiba yaqulu qad akadna amrana min qab idan musiba ta same ka ya zanto an yi galaba akan ka a cikin yaƙi sai su sai kadi akadna amrana min qab haƙiƙa shi yasa muke ɗari ɗari mun riga mun shiga taitayinmu mun yi hattara dama gabanin wannan al'amari saboda mun riga mun san abin zai faru wa ya tawallau sannan sai su bada baya wa hum fari'un suna jin daɗi suna farin ciki suna bishasha suna annashuwa suna dariya to duk mutumin da zai ɗauki irin wannan sifa a yau alkhairi ya same ka ƙarara ya nuna maka bai so ba sharri da fitina ta same ka ya ji daɗi ya ce maganin shi kenan ai na gaya mai ga abin da ya kamata yi bai ɗaukan shawara ne to ba masoyin ka bane munafiki muna fahimta shi yasa imamu shafi'i ke cewa radiyallahu an wa ma aksara al-ikhwana hina ta'udduhum idan zaka kidaye abokanai ba za ka iya tantance yawan adadin abokananka ba walakin nahum fil na'ibati qalilu amma in kana so ka gane waye dan uwa na gaske bari jarabawa ta sami ka gani duk wanda ka tunkara sai kawai da kai ce ah, da ce ka zo a ah, kai Allah da kwana biyar ka zo ai da kaza wani kuma yana da shi amma ba zai iya taimaka ma din ba don haka alama ce ta munafikai idan alkhairi ya sami musulmai kenan babu abin da yake damun su idan ba ainihin raɗaɗi ba zuciyarsu ta dinga juyawa tana tuƙuƙi sannan kuma idan baƙin ciki ko musiba ta samu musulmai sun fi kowa jin daɗi hakan nan suna ce ai mun riga mun dauki tetayen mu mun shiga mun yi dattako mun yi tsari sai su juya suna farin ciki irin wannan duk a cikin lokuta da suka faru shekara biyu da rabi gabanin haka mun ga irin waɗannan ababe mutum saboda kwandala saboda ‘yan wasu ababe ya yadda al'ummarsa su ƙari ya yadda al'ummarsa su salwanta idan dai shi zai zauna a cikin daula ya ji daɗi wannan al'amari bai dame shi ba ɗauki misali rikicin makamai skandal na makamai da ake dai. shin wanda ake tuhuma wanda yake tsare a yanzu misali ɗan wani yanki ne na shin wannan yaƙi da ake fama da shi na boko haram a ina ake yi su wane ne ake kashewa to amma kuma a ce maka ga kuɗi ka je ka siyo makami a bai gagara ana kashe mutanenka a yankinka ake wannan faɗa sannan naka su ne koma bayan al'umma a wannan ƙasa to gashi wai har ma wanda ba kai bai bi ka hange ce a je a kawo makamai wai sannan kai kai tunanin ga abin da ya kamata a yi shin akwai tunani a nan ire-iren waɗannan abubuwa in ka kalla akwai mutumin da ya zo a wannan lokaci yana bayanin cewa tsohon shugaban ƙasa wallahi tallahi in ya ce ba zai tsaya takara ba shi ya ma yi resigning ba zai yi contesting ba ana cikin wannan a ƙauyensa ba aka je aka kai wani irin samame an kashe mutane sun kai 250 amma ya fito yana wannan magana cewa idan wannan shugaban kasa ce ba zai sake tsayawa takara ba wallahi tallahi shi ya yi resigning ba zai sake neman wani matsayi ba to sai shi shugaban kasa a wancan lokaci dan karan kansa ce na sallame ka ba an yi wannan ba to duk abin da za ka yi malam ka fuskanci Allah subhanahu wa duk ma wanda ka riƙe ko kai ka rabu da shi ko shi ya rabu da kai ko ma wane ne amma Allah shi ne wanda kai din nan sai dai ka gama a nan ka kuma koma ka same sa kuma shi ne babban kariya da rukuni wanda in ka rike sa wallahi babu wanda ya isa ya maka wani abu a duniyar nan amma duk wanda ka rike misali wanda ba shi ba sai ka ga dodo ma na tsorata ka amma idan ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa maka kwarjinin da kuma kai ana shakkunka Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an Omar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya tura shi garin Hems yace ka je ka rike wannan wuri bayan daga nan ya tura shi Kufa Kufa din nan da yaje sun shahara kamar yadda Aliyu yake cewa dinuhum nifaq mutanen kufa addinin su munafinci ne ma'uhum zu'aq ruwan su a jirkice sannan akhlaquhum diqaq halayyan su gurbatattu ne ba a taba tura musu shugaba ba a kufa wanda ke iraki a yanzu wanda eh, wane ne shugaban wani a yanzu ne abin nan eh, wane ne abadi ne ko mai sunansa wani dan shi'a ne wanda ke jagorancin wurin nan na ban ji ba a'a muktada asada ai wani malami ne ai wani wani abu kaman abadi ne shugaba shugaba a wurin nan to ba a taba tura shugaba a wannan wuri ba ya zanto ba su bijire sun yi tawaye sun yi bore ba amma abdullahi dan mas'ud radiyallahu an ya je ya gama salin alin ya kammala umar dan khattabi ya tambaye sa radiyallahu an wai menene kai wa mutanen nan har ka wanye da su lafiya yace na bi Allah ne subhanahu wata'ala na tsorace shi kuma ya daura ni akan su su ma suka bi ni don haka an ka rike Allah zaka samu taimakon Allah subhanahu wata'ala idan ma an kulla zai warware in kuma an tara zai watsi saboda kai ka dogara ga Allah subhanahu wataala za mu dasa aya na insha Allah Allah muke roƙo abinda muka faɗa daidai ba mu lada akan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana za mu buɗe filin tambayoyi insha Allah an tantance su to muna da tambayoyi kamar haka hadari to a gurguje insha Allahu mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya malam malam Allah ya ƙara ilimi mai amfani malam tambaya ta anan ita ce mutum zai iya yin nafila idan aka kira sallan maghriba ko ko a to babu laifi mutum yana iya yin nafila idan aka kira sallan magriba idan ba a riga an tada sallah ba domin ya tabbata a cikin asa sahabbai sun ce mun kasance mukan yi nafila bayan la'asar kafin a tada magriba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma kana ya amuruna wa la yanhana bai kasance yana cewa mu yi ba bai kasancewa kuma yana cewa kada mu yi ba don haka in an kira babu laifi mutum yana iya yin nafila a tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin matan da ta ɗauka azumi bayan ta kai azumin washe gari da rana sai ta ga jinin al'ada ya zo mata da ta duba zanin ta zanin da ta sa jiya na azumin da ta kai sai ta ga alaman jinin to don Allah malam yaya azumin da ta kai ba ta san eh, eh, eh, ba ta sai al'ada ta zo ba ta san al'ada ta zo mata ba shin sai ta sake shi saboda ta kai azumin ba ta san tana al'ada ba to ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da'ama yaribuka ila ma la yaribuka wato abin da yake sa abin da kake kokontansa ka rabu da shi ka koma wanda baka kokontansa tun da jini ne ta gansa a cikin jikinta bata kuma san lokacin da jinin ya zo ba tun bata san al'ada bata ji zuwan al'adan ba sai ta ɗauka a matsayin tun jiya ainihin jinin ya zo don haka sai ta ɗauka azumin jiya da ta yi bata same shi ba bayan an yi sallah sai ta rama wannan azumi na yau inda kuma na jiya wato za ta rama guda biyu kenan ina fata mun fahimta to wani bawan Allah ya bada sadakar naira ɗari da ka riƙe aiwa kake ji tara ba ya bada sadakar ɗari da talatin yana neman addu'a Allah subhanahu wata'ala da mu da shi ya biya mana bukatun akwai wani bawan Allah shi kuma malam Muhammad Bamalli wanda yake kwance a asibiti yana fama da lalura ta masu tsara ya ce yana neman addu'a yan uwa a sanya shi a cikin musulmi abin nan addu'a muna fata Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka bamu lafiyan da zamu ci gaba da yin wannan bauta sannan kuma idan mun yi bautan Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a ansa waɗanda suke tashin tashina a wannan ƙasa Allah ka shirye su idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka mana maganin su mutanen da suke da hannu wurin jefa wannan ƙasa cikin wani irin hali da kuma hana ruwa gaba da baya ya Allah ka shirye su shirin addini su daina su natsu idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa ya Allah ka ba shugaban ƙasar nan namu lafiya ya Allah ka haska ka mashi hanya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ka taimake shi akan kuma bin daidai ya Allah ka haɗa shi da mashawarta na gari abin da yake ba mu tsoro Allah ka yi mana maganinsa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana don mutumin da aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutansa wanda ba su yi mutsuni Allah ka bashi mata da suke a cikin gwiwa Allah ka sauke su lafiya ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya nemi ganin bayan mu ya Allah ka shagaltar da shi shi da abin da in ba kai ne ka yaye mishi ba wanda zai yaye masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk